Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. masu masauraro yusuf abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan oshin murya amurka da ke birnin yamai shirin da a sa za a ji cewa rundunar sojojin najeriya ta yi karin haske kan harin da mayakan boko haram suka kai a jihar yobe a cikin sanarwar da hedikwatar sojojin najeriya ta aiko wa muryar amurka na nuna cewar dakarun na runduna ta biyu karkashin jagorancin kwamandansu sun yi wa boko haram din kofar rago inda suka yi masu kace-kace a birnin da magaran kuma na jamhuriyar nijar kungiyoyin da ke kula da kyautata rayuwar mata da matasa ne ke ci gaba da faɗakar da mata da matasa muhimmancin gudanar da zaɓe na gari dama mun yi aiki munan waye ya mata kai kowa da kowa da matasa ku zaɓi wanda zai muku aiki kar ka zaɓi wanda in ka zaɓe shi da ka ƙare zaɓen shi ya gudu ya shirya barka har ila yau a jamhuriyar ta nijar za a ji cewa hukumomin kiwon lafiya na yankin agades na kara matsakaimi na kare makarantun yankin daga kamuwa da cutar corona bayan samun wasu ɗalibai da suka kamu da wannan cutar. Ya aka yi suna aka san suna ɗauke da wannan Gwaji aka yi ga uwayensu. Uwayensu suke contact don saboda an samu mutum guda yana da ciwon ana neman duka wanda suka yi mu'amala da shi wanda suka yi hulɗa da shi. Akwai shirin kuwa gida da shirin jaridun Nijar sannan mu kammala da shirin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya. assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora laifi bacci a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar ƙasa da kasa zuwa China a wannan satin. Babban jami'in bangaren matakan gaggawa na hukumar ta WHO Mike Ryan ya gaya ma wani taron manema labarai a Geneva jiya Litini cewa a nan mu ƙoƙari muke mu samu bayanan da za su cece mu nan gaba ba neman wasu da za a dora wa laifi muke yi ba idan akwai laifi a cewar ryan muna iya dora ma canjin yanayi muna iya dora laifin kan manufofin da aka aiwatar shekaru talatin da suka gabata kan abubuwa da dama kama daga faɗaɗa birane zuwa yin lahani ga kurmi jami'an tsaron ciki da dogara tsaron ƙasa sun yi alkawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zababben shugaba joe biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin washington dc ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin ƙasa da mako guda bayan da wasu mafusatan magoya bayan shugaba donald trump suka ci ƙarfin matakan tsaro a gidan majalisar ƙasa ta capitol a daidai lokacin da majalisar ke shirin tabbatar da zaben biden hukumar ta 'yan sandan ciki ta sanar jiya litini cewa za ta fara ayyukan tabbatar da tsaro na musamman tun daga gobe 13 ga wata sabanin yadda akan yi ranar 19 ga wata hukumar dogaran tsaron ƙasa ta tabbatar jiya litini cewa za ta tura jami'an tsaro wajen dubu goma sha biyar don tabbatar da tsaro a ranar kaddamar da shugaban wanda hakan ƙari ne sosai idan aka kwatanta da dubu takwas da aka tura a shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan damakarar jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe. tana mai zarginsa da ingiza tawaye wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusata magoya bayansa da ke kin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi duk da yake wa'adin shekaru hudu na shugaba trump zai kare ne da yammacin ranar 20 ga watan janairu takardar shirin tsige shin mai shafuka hudu na cewa trump ya nuna zai ci gaba da zama mai haɗari ga tsaron ƙasa da da kuma kundin tsarin mulki muddin aka bar shi ci gaba da mulki kuma ya nuna halayen da ba su dace da shugabanci da kuma tsarin doka ba majalisar wadda ke da ɗan rinjayen 'yan damakarat na iya kaɗa ƙuri'a cikin kwana guda ko biyu kan batun na tsige shugaban ƙasa 'yan damakarat wajen 218 sun rattaba hannu kan batun tsige shugaban ƙasar wanda hakan ya ba su rinjaye a majalisar wakilai mai mambobi 435 ko da ma ba tare da ƙuri'ar wani ɗan republican ba kafar sada zumuntar nan ta fala ta maka kamfanin amazon a kotu saboda fitar da ita daga ma'adanar bayanai ta saba mallakar amazon da aka yi kafar ta fala wadda ta bayyana fitar da ita da aka yi daga saba ɗin amazon a matsayin ƙoƙarin gurgunta ta ta ce kamfanin na amazon ya aikata laifin murƙushe gasar kasuwanci saba yarjejeniyar kasuwanci da kuma yin shishigi a harkar fala ɗin in ji kafar ta fala da ta wajen kin ba ta wa'adin kwanaki talatin kamun fitar da ita daga saba dinsa karar ta buƙaci kotun tarayya da ta taka birki ma kamfanin na amazon idan ba a dakatar da amazon ba kafar fala ta gama yawo kenan saboda babu yadda za ta koma kan yanar gizo a cewar karar ta ƙara da cewa ko da jinkirin kwana guda aka yi hakan na iya gurgunta kafar fala saboda shugaba turum da sauran jama'a za su koma wasu kafafen. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana shirin ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan iran a matsayin 'yan ta'adda matakin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin cewa na iya haifar da sakamako mai tsanani a siyasance da kuma ta fuskar al'amuran jinƙai dama an yi ta hasashen cewa wannan na iya faruwa a wannan lokaci da gwamnatin trump ke shuɗewa yayin da take ƙara matsa lamba ma iran Wannan ayyanawar za ta fara aiki ne ranar 19 ga watan na Janairu. wato kwana guda gabanin kaddamar da zababben shugaba Joe Biden. A wata takardar bayani ta yammacin ranar Lahadi, Pompeo ya ce manufar ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran a matsayin 'yan ta'adda ita ce a iya ladabtar da su game da aika-aikar da suka hada da hare-haren da akan ƙetare kan iyaka a kai kan farar hula madafun harkokin rayuwa da kuma jiragen ruwa a ƙarshe gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump jiya litini ta sake ayyana ƙasar cuba a matsayin mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci ana saura kwana tara kawai shugaba trump ya sauka daga karagar mulki wannan matakin ya janyo kakaba ma cuba takunkumi jim kaɗan gabanin hawar joe biden karagar mulki wanda hakan zai sa duk wani yunkuri da biden zai yi na maido da ɗasawa da cuba irin ta zamanin obama ya kasance da wahala Toma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda rundunar sojojin kasar ta yi karin haske kan harin da mayakan boko haram suka kai a jihar yobe Daga Abuja ga ƙarin bayani a wannan rahoto na Hassan Maina kaina. Mayakan na Boko Haram kamar yadda wani ganau da bai suna ambaci sunansa ya shaida mana. Ya ce tun da farko sun je ƙauyen 'yan giburwa da ke karamar hukumar Gujiba a jihar Yobe. Inda suka taras da mutanen ƙauyen suna ɗan kaɗe-kaɗen su irin na dandali suna shakatawa. Al'amarin da ya sa Boko Haram ɗin suka yi masu bulala. Abin kuma da ya sa 'yan sintirin yankin suka yi wa 'yan Boko Haram ɗin kofar rago. inda suka halaka uku daga cikinsu. Wannan ne yasa mutanen ƙauyen suka fara ƙaura zuwa cikin garin Gujiba don tsoron abin da zai iya biyo baya na ɗaukar fansa daga 'yan ta'addan. Ba kuma da daɗewa ba ne sai mayakan na Boko Haram suka yi ganganko inda suka afkawa garin na Gujiba da yaƙi. A cikin sanarwar da hedikwatar sojojin Najeriya ta aiko wa muryar Amurka na nuna cewar dakarun na runduna ta biyu ƙarƙashin jagorancin kwamandansu sun yi wa Boko Haram ɗin kofar rago inda suka yi masu kace-kace. Dakarun waɗanda suka sami ƙarin sojojin kawo ɗauki daga Brigade na 27 da ke Boni gari da kuma runduna ta musamman da ke Boni yadi sun lallasa mayakan na Boko Haram inda suka halaka guda 28 sanarwar sojojin mai dauke da sahanin brigadier general bernard onyako da ke zama mukaddashin darakta a cibiyar tattara bayanai a hedikwatar tsaron najeriya na cewar an kwato bindigogi ciki har da na harbo jiragen sama daga mayakan na boko haram da kuma sauran kayayyakin fada sai dai kuma wani soja ɗaya ya rasa ransa karin ɗaya kuma ya samu rauni amma a halin yanzu yana murmurewa a wani asibitin sojoji wannan kuma wani dan asalin yankin ne da aka yi gumurzun a gabansa kuma ga abin da yake shaida min a cikin harshen kanuri ya ce lokacin da mayakan na boko haram suka zo sojojin sun bi su da aman wuta sosai sun kona motar yakin su kana kuma sun kwato wata motar daga hannunsu da sauran kayayyakin fada irin su bindigogi da harsasai sun kuma kashe da dama daga cikin mayakan na boko haram amma ba san ko nawa ne ba a halin yanzu dai yankin namu al'amura sun fara komawa kamar da wani da aka yi gumurzu a gabansa a yankin karamar hukumar gujiba da ke jihar yobe hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a birnin da magaram kungiyoyin da ke fafutukar kyautata rayuwar mata da matasa ke ci gaba da faɗakar da mata da matasa mahimmancin gudanar da zaɓe na gari kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na tamar abari. Kungiyoyi masu faɗakarwa na ci gaba da waye kan al'umma kan al'amuran zaɓuɓɓuka da irin matsalolin da ka iya tasowa. Ta haka ne kwamiti mai sa ido kan harkokin ci gaban matasa da mata wadda ake ce ma CVC ta shirya wani taron gangami na waye kan matasa da mata. Mamman Salisu shine magatakarda na kwamitin na CVC. cewa yi irin yadda matasa da mata ke ba da kai kan shirya zaɓuɓɓuka ya kai su ga shirya wannan waye kai. Ƙoƙarin da mata da matasa suke kawo cikin ta da harkokin zaɓe in an diba a ƙarshen ƙarshe ba su ce ribar ƙoƙarin da nasu to shi ya sa muka ce bari mu samu wannan horon mu yi organizan shi saboda mutane a tada su daga barci inda za su kawo nasu ƙoƙari wajen tahiyar da harkokin zaben nan inda zai kasance sun zaɓi wakilan da suka cancanta a zaɓe su saboda ƙasar mu ta ci gaba saboda a yi zaɓe kar mu je mu yi zaɓen tumun dare kar mu je mu gidan jiya noman goje ya kasance tahiyar mu. mun yi zaɓe mai kyau wanda zai kasance ɗan takarar za mu zaɓa mun zamanto zaɓe ne namu wanda zai kasance ba tare da tashin hankali ba kuma kowa ya ka tashi gudunmawa wajen tsara wannan zaɓen wanda zai zamanto ƙasar mu dai an hutu ana mata san barka. babban burin kwamitin dai bai wuce na yin rigakafin irin matsaloli da ke tasowa lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe wanda aka saba gani a wasu wurare a lokacin zaɓen. saboda kun san cewar mafi yawancin matsaloli da wasu ƙasashe suka tukara suna hutowa daga tsarin zaɓe to shi kuma tsarin zaɓe abu ne wanda in dai ɗan ƙasa ya sa hannun shi da kyau kowa ya zaɓi wanda yake tsammanin nashi ne in ka zaɓa ka koma ka zauna ka saurara kuma ka cewar sanin shi zaɓe bai yayuwa a ce an yi zaɓe kowa ya ci tilas wani ya samu wani ya rasa wanda ya samu mu taru mu mishi barka wanda kuma Allah ya sa bai samu ba mu kara mishi karfin gwiwa saboda shekarun gaba shi ma kara shiri ya kara kuzari inda zaɓen nan za a yi shi cikin kwanciyar hankali kiran da muka wa matasa mata su huto su yi zaɓe in ma ba su hutu ba suka yi zaɓe zai kasance wannan ƙura su ta zama ta asara ce gare su asara ce gare mu asara ce ga mutanen da suke tsammanin suna kauna wasu mata da matasa da suka halarci fadakarwar sun ce sun gamsu da ita ainihin mun da shebu wannan abu da aka mu mun ji daɗi mun gode mun karɓe shi da hannu bibiyu kuma in sha mu Allahu dama mun yi aiki munan waye mata kai kowa da kowa da matasa ku zaɓi wanda zai muku aiki kar ka zaɓi wanda in ka zaɓe shi da ka ƙare zaɓen shi ya gudu ya shirya barka idan eh, muna zaɓen tumin dare an mun zaɓe su ya shirya can su je da su da iyalinsu su sha kaji su sha naman su na rago abin da suke so su ci musu bar a nan ya iya ma ban mace. kowa kai shi ya waye kwa a bisa kan wani dama tsarin da muka yi a cikin garin kowa da kowa ya hutu kwansu da kwalkwata a zo a yi zaɓe lahiya lahiya babu wani tashin hankali babu wani bambancin siyasa kama wannan ne nan gini siyasa mu ana haka muka mai data mu mai data tashin hankali. sunana zulaiya gaskiya na tsarin ya yi kyau Allah saka da alheri tunatarwa a bisa kan harkokin zaɓe lokaci in yayi ana ganin su mun an kare zaɓe mun kare ganin mutane sai mu da mata kenan da matasa. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda hukumomin kiwon lafiya na yankin agare suke ci gaba da ɗaukar matakan kare makarantun yankin daga kamuwa da cutar corona biyo bayan samun wasu ɗaliban yankin da suka kamu da wannan cutar. adam malam mamadu shine shugaban sashen da ke kula da cututtuka masu yaduwa a yankin na agades ba yara ne wanda basir lahiya lahiya su ba mai majina ba mai tari amma suna ɗauke da kwayar cutar ya aka yi suna aka san suna ɗauke da wannan kwayar gwaji aka yi ga uwayensu uwayensu suke contact don saboda an samu mutum guda yana da ciwon ana neman duka wanda suka yi mu'amala da shi wanda suka yi hulɗa da shi wannan mutanen duk sa zuwa yayin musu kai su ma a ɗauki majinarsu a yi musu gwaji to cikin gwajin nan da ake ne sai aka samu uwayen yaran nan a cikin su guda yana da dauke da wannan kwayar cuta da aka yana dauke da wannan kwayar cuta sai aka ce to kai ma ai ya kamata duka al'umma da take cikin gidanka da wanda kuke mu'amala sosai haka ya kamata su ma ka ba mu listikin su ya kamata a musu wannan gwajin to a cikin wannan binciken ne sai ya zamanto cikin yaran nashi guda biyu an samu wannan wanda ke dauke da wannan ciwon ya zamanto kuma yan lakwali rallan di aka buɗe lakwali. kuma rage mashi da dare ne shi baban nasu aka san da yana da wannan ciwon kenan da sahi kama a gaya mashi da ja yaran sun tafi lakwal sai aka bi su baya aka ce su dawo su dawo gida aka zo aka yi masa na gani sa ga isan positive to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan oshin murya amurka da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar ga masu rarar ma jamhuriyar ta nijar suna iya samun wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta voa afirka da ke birnin yamai akan mita 200.5 a ghana kuma ana samun mu alfa radio da ke birnin kumasi

gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da wani matashi dalibi na asalin kasar Nijar da ke kasar India. To bari bar bakon namu ya gabatar da kansa to gare ka bako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kowa yana lafiya. Eh, sunana Musa Barmu Abubakar, sunana yanka Abubakar, ni dan asalin Nijar ne, tawa daga ƙauyen Kaura Kaura Asha. To, Malam shekara ka nawa yanzu a ƙasar India? To, India dai wannan karon shi ne shekara ta na farko, tunda hota na tara na India. Watan ka tara. To, ka babu ɗan albarkacin bakinka, ina ka yi firamare da sakandare kuma hamma ka isa a ƙasar India? To yawancin duk karatu na a can mai na yuzu a can na yi da primary school dina da secondary da komai da komai. Har jami'a ma can na fara can na samu bachelor na sannan na yi gana wurin koyon turanci tunda mu garin mu eh, da French muke karatu a can Niger. Na je na yi karatun turanci na wata shida a gana Da na koma Niger ne sannan na nemo na nemi takardun zuwa India. su ne na samu na zo nan inda yana karatu. To me yasa baka je wata ƙasa ba ta Afirka ko ko baka je Amurka ba ko baka je Turai ba? To abin da yasa haka nan din in mutum ya buga kamar neman takardun sauran kasashen waje kamar wasu Amurka ko wasu Kanada ko sauran abubuwa hakan ga takardun zuwa Indiya sun fi saukin samu. kuma a yadda mutum zai gani lamarin tsadar rayuwar indiya zai kasance zai bi arha fiye da na sauran kasashen. Mm, yanzu shekarun kanau da haihuwa ni yanzu shekara ta 25 25 daga Niger ya wani hanyoyi ne ka bi kakin ka samu ah, izinin shiga kasar inda kakin ka samu visa kai kadai ka je koko ka samu taimako daga gwamnatin kasar Niger to da na je neman visa din daman da yan gidanmu ne mun kai zancen damuwan da kin da mun ga da indiya dai yanzu dai a fuskar duniya mutane suna ganin duk lamarin da ya shafi eh, lamarin eh, lafiya da kuma lamarin karatun ilimin kwamfuta da sauran abubuwa an ga da inda ta yi nisa a saman su to ni daman lokacin da na kare bachelor ina na karatun kwamfuta a can jami'a abdulmuhun ta mai to shine mun ce to da na nema na samu makaranta a indiya sai na samu na ci gaba da karatun a nan indiya din to yanzu kana digiri na biyu ne a ah, yanzu masters ne nake yi na india eh kenan shi ake cewa digiri na biyu kenan kai digiri na fara a jami'a jami'a abdulmumin da ke nyamai eh, eh. yanzu kuma ka zo ka yi eh. kana oh, yanzu me kake karanta na india to nan din ma wangan ne nake karatun na fara can shine nake yi nake yi nan ga nan ma karatun computer science ne nake yi amma tunda computer science din jeji ce abubuwa sun yawa ciki amma ina specializing kaina saman machine learning kamar ilimin da mutum kamar ilimin da ake karatun da za a koya ma kwamfuta ita ma ta koya da kanta kamar yadda da muke koya kwamfuta ma ita ma ta koya da kanta kamar shi ne ake ce artificial intelligence ko yawwa to machine learning din ma yana cikin artificial intelligence din shi ma hmm. to yanzu ganin ka eh, idan ka kammala wannan eh, darasi da kake a kasar India eh, wani taimako za ka iya baiwa kasar ka Niger to tunda eh, yanzu abin da mutane za su gane lamarin komi na duniya yanzu dai dole sai da kwamfuta yake yiwa eh, na sai da ilimin kwamfuta da sauran abubuwa hakan ga kuma wannan ilimin na machine learning din yanzu shine ke gaban komai komi ake a duniya yanzu a fannin kwamfuta sai an sa shi kuma a garin mu wannan abun bai yi nisa hakan gaba kenan dole ne ya kasance ma mutum in mutum ya fito kasashen waje ya koya shi ma ya koma garinsa ilimin da ya samu shi ma sai na baza shi a garin shi akali. Daga nan Nijar da ka samu da ka kara karatu a Jami'a Abdulmumuni ka biɗi visa. Akwai wanda ya baka eh, information ko bayanai akan wannan jami'a da ke India? Mm, to da ko wani dan Nijar din shi ma nan India yake. Yanzu ya yi shekara biyar a nan ga. To shine da farin na so na shiga wata jami'a ta India din jami'ar gwamnati ce. To shine sai ke bani shawara ya ce min ai nan indiya cin daga yadda lamarin garin yake in mutum ya je a gwamnati din watarin in suna karantar da wasu suna hada da yaran su tunda yaran su na asali da hindi suke eh, karatu su a warko to sai an kai jami'a ne ake dan hada da eh, turanci to wasu daga cikin su turancin su bai tsaya ba kenan suna gama da in malami na lacara yana hada da yaran su na adana asali a cikin karantar da a makarantocin gwamnati amma ce mini in makarantar biya ce babu wannan abubuwa ya yi yana karatu da turanci ne ake karatu. To eh a nan India kuna da dama yan Nijar? A to nan India yan Nijar ne ba mu da dama dai haka dai. Kamar ga alamu kun kai kun kai nawa haka kenan. To matsalar da ta faru India din haɗi gare ta kware da India kare garan kanta ta kai haɗi Nijar su uku zuwa ko su hudu hakan ga. Kenan dai garukan da muke dan kusa kusan nan dai mu dai yan Nijar dai ɗalibai dai wanda dai na sani dai ban wuce hudu ko biyar haka gaba. Mm, to yan eh, asalin kasar Najeriya fa ko Kamaru ko Chad zance kuna da kuna da kuna dan kuna da yawa eh ai nan ga yan Najeriya sun ma fi kowa yawa ma nan ga a cikin onganga foreigner da ke zuwa a nan ga yan Najeriya suna da dama kwarai tunda mm. a building da ma nake akwai Hausawa da dama yanzu ma daga wurin sai na fito Mm, kenan dai kuna cin abinci tare kuna tattauna kamar dai kuna gida tare kuwa yau kuwa ya haka ne cin da yawanci ma in muna hira ma da hausa ce muke hira ga munan dai haka dai da kwai yan garuka da kwai yan kamaru da kwai 'yan chadi akwai 'yan somaliya da kuma 'yan kasashen duniya nan ga To jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin ƙasar India. Mun gode da ka ba mu tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Na gode. To madalla yanzu kuma ga mini Muni ma dauke da sharhin jaridun Nishar. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Niger Enter Ebdo wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Nijar ta fara yunkurin samar da allurar rigakafin cutar corona da nufin baiwa al'ummar ta kariya jerin ta ce kimanin miliyan dubu saba'in na sefa ne gwamnatin kasar ta ware domin odar allurar rigakafin da ake sa ran somawa a tsakiyar shekarar nan ta 2021 kuma a cewar hukumomin lafiya kashi 47 daga cikin 100 na 'yan kasar ne za a yi wa rigakafin a zagayen farko jaridar le monde aujourd'hui na cewa makonni biyu bayan gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasar niger hankalin jama'ar kasar ya karkata wajen shugabannin jam'iyyun siyasa a dangane da batun kulla kawance da ɗan takarar da suke ganin shi ya fi cancanta a tsakanin 'yan takara biyu da za su kara a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan fabrairu jerry ta ce damuwar galibin 'yan ƙasa a game da wannan magana shine za ta yi wasu 'yan siyasar su ba da kai saboda kwaɗayin abin duniya a maimakon ƙulla ƙawance a bisa turbar son ƙasa jaridar l'eclosion ta bayyana cewa wasu 'yan nijar mazauna kasar amurka sun yi gangami a harabar ofishin jakadancin faransa a birnin new york sakamakon abin da suka kira shishigin kafafen kasar faransa a harkokin zaben kasar ta nijar jere ta ce kungiyar dubu nijar a ƙarƙashin jagorancin muhammad saidu ita ce ta shirya wannan gangami don jan hankulan kafafen faransa su yi adalci wajen ba da labaran da suka shafi sha'anin babban zaben da aka gudanar a watan Disamban da ya gabata a nan Nijar. Makarkare da jaridar Louis Sahel wacce ta ruwaito cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta jajanta wa jamhuriyar Nijar bayan harin ta'addancin da ya hallaka fararen hula sama da ɗari a farkon watan da muke ciki akan iyakarta da ƙasar Mali. jeren ta ce takanas majalisar ɗinkin duniya ta aiko tawagar wasu jami'anta da ke ƙarƙashin inuwar rundunar ruwan da zaman lafiya a ƙasar mali wato minisma wacce muhammad a nadif ya jagoranta zuwa birnin yamai domin jaddadawa shugaban ƙasa isu muhammadu da al'ummar wannan ƙasa juyayi a game da wannan mummunan al'amari da ya faru a gundumar walam tare da tabbatar musu cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da haɗa gwiwa da kasar Nijar wajen ayyukan samar da tsaro a yankin Sahel. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. shugaba donald trump ya shirya kulla wata muhimmiyar yarjejeniya a wannan karo tsakanin kasar morocco da isra'ila wannan ne karo na hudu da aka kulla irin wannan yarjejeniya a cikin 'yan watanni a makonni masu zuwa isra'ila da boroko za su farfado da hulɗar diflomasiyya su wannan yarjejeniyar za ta ba da damar jigilar jiragen sama daga isra'ila da kuma dawowa kada za ta karfafa aiki tare na bunƙasa tattalin arziki tsakanin kamfanonin isra'ila da na morocco ta wannan mataki mai tattale da tarihi Morocco za ta sake gina da daɗiyar alakarta da al'ummar Yahudawa da ke zaune a Morocco da ma waɗanda suke ko'ina a faɗin duniya da Isra'ila. Wannan yarjejeniya tana kuma inganta tsaron Isra'ila yayin da take samar da dama ga kasashen biyu su zurfafa hulɗar tattalin arzikinsu kana su kyautata rayuwar mutanensu. A shekarar 1777 Morocco ita ce ƙasar farko da ta fara ƙulla hulɗar diflomasiyya da Amurka. A cikin wannan shekara, Morocco ta buɗe tashar jirgin ruwanta ga jiragen sabon jamhuriyar Amurka, lamarin da ya baiwa Amurka damar yin kasuwanci da harkokin cinikayya, kana take taimakawa wurin gwagwarmayar 'yanci. Kawancenmu ya ɗore, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. tare da isra'ila da morocco za mu iya nuna wa duniya cewa mun mai da hankali wurin buɗe damarmaki ga dukkan 'yan ƙasarmu domin ci gaba da samun alheri da kuma tsaron ƙasashenmu shugaba trump ya kuma yarda da ikon da ƙasar morocco take da shi akan yammacin sahara amurka tana ci gaba da imani cewa tattaunawar siyasa kadai ce za ta magance batutuwa da ke tsakanin Morocco da Polisario wata kungiyar mayakan siyasa domin kawo ƙarshen rikicin yammacin Sahara da Morocco ke rike da ikonta kana yankin ya samu 'yancin kai. Kamar yadda sakatare Pompeo ya faɗa, mun yi imani za a gudanar da wannan tattaunawa ne bisa kudirin da aka shirya kan yankin da Morocco ke da iko da shi. kokarin Morocco da ya cancanci yabo game da zaman lafiyar addinai da ya samo asali daga al'adunta na kare tsirarun al'ummar Yahudawa a ƙasar da ba da damar walwalar addini da kuma wannan sabuwar yarjejeniya da Isra'ila wani babban misali ne ga yankin da ma duniya baki ɗaya. Sakatare Pompeo ya faɗa cewa akwai wata muhimmiyar aya a cikin littafi mai tsarki da ke cewa ana girbe amfani mai kyawo ne daga zaman lafiya da masu son zaman lafiya suka shuka. amurka da isra'ila da morocco sun rubumi zaman lafiya kuma duniya za ta amfana da zaman lafiyar wannan ne sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce a kasance lafiya daga nan birnin yamai